irin na annabi sannan kuma sai aka ce wal jama'a suka ce lafazin al jama'a din nan ana fassara shi da tsaye daga cikin ma'anoni guda biyu wanda ba sa cin karo da juna ma'anar farko ta al jama'a su ne mutanen da suke tare da sunna an gane ko mutanen da suke tare da sunna wato kenan suna tare da wanda yake tare da sunna ba sa rabuwa da wanda yake tare da sunna to kuma taruwa da sunna idan aka ce wane yana tare da sunnar annabi wane yana tare da sunnar annabi su wane suna tare da sunnar annabi shin ana nufin yana tare da ita ne ɗari bisa ɗari ta yadda babu kuskure babu mantuwa babu laifi ko ana nufin yana tare da ita ne a mafi rinjayen halinsa ku faɗa mu ji mafi rinjayen halin saboda me saboda shi ba masu yi ne. Ja'far ba zai zama wasu ba Sheikh Muhammad Abbaji ba zai zama wasu ba Imam Ali Gaske ba zai zama wasu ba Malam Mudu Mustafa da sauran dukkan wani mai dawa a nan Najeriya ko a waje irin manyan malamai da suka rasu irin su Sheikh Bilbas Allah ya gafara gafara Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai jigajigan sunna duk babu ma'asumi a cikin su amma kowanne ana mu'amalantar sa ne saboda me mafi rinjayen halin sa shine alkhairi to kana tare da shi ba za ka rabu da shi ba in ka rabu da shi kai bid'a wannan ta sa sahabbai suka kasance tare da ɗan uwansu sahabbai duk da cewa akwai mai kuskure a ciki abubakar zai saba umar umar ya saba abubakar amma bayan nuna kuma ya rabu da shi kenan usman zai saba ali ali ya saba usman amma kuma bayan nuna ya rabu da shi kenan saboda ka'idar sunna din ita ce a haɗu ba a rarrabu ba duk inda aka rarrabu to bid'a ce take rabu mutane amma sunna hada kan mutane take ba ta warga za su in kaga mutane suna sunna sun rabu to ba su fahimci sunnar ba sun dauki wani abu suna tsammanin sunna ne ko bai zama sunna ba saboda wani dalili cikin dalilin bari in karanto muku wata magana nan cikin littafin sharhul aqidatu tahawiyya na ibn abi al-iz al-hanafi a cikin shafi na 382 abin da ya faɗa yake wa nattabi'u sunnata mai asalin littafin al-imam tahawi wa nattabi'u sunnata wal jama'a muna bin sunna muna bin taron al'ummar musulmai mu haɗu mu da su a kan kitabu da sunna wa da shuzuz amma mukan kaucewa shuzuz shi ne mu fandare mu kaɗaita da wani ra'ayi da muka saba a sauran yan uwan musulmai wal khilaf mukan kaucewa sabanin iyayen mu wal furqa mukan kaucewa rarrabuwa iyayen mu al imamu tahawi yana magana ne akan sharhin aqidar ahlus sunna wal jamaa shi kuma ibn abil izz alhanafi da ya zo sharhi sai ce as-sunnatu tariqatu rasul sallallahu alaihi wasallam idan an ce sunna ana nufin hanyar da annabi ya rayu a kai ta aqida da magana da aiki wal jama'a idan an ce jama'a kuma ana nufin jama'atul muslimin jama'ar musulmai wa hum as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsan ila yawmiddin su ne sahabbai da waɗanda suka bi tafarkin su tare da kyautatawa har zuwa tashin kiyama fattiba'uhum hadiyun bin su shirya ne wa khilafuhum dalalun saba musu bata ne sannan sai ci gaba da kawo nassoshi na alqur'ani da hadisi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم ما همل وعليكم ما هملتم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله duk ayoyi kawo bayan wannan sai kuma ci gaba da kawo hadisai wa sabata fi sunan الحديث الذي صححه الترمذي عن الإرباض بن سارية وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون حرزوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين باين يا جماعة سيكاو مجانا الصحابي وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكي وتمجنا تفكيو banda littafin Allah da sunnar annabi wace magana ta fi kyau irin maganar Abdullahi dan Mas'ud lokacin da yake man kana minkum musallam falyastanna bi muqaddimata a cikin ku duk wanda zai koyi to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu fa innal hayya la tu'minu alaihi fitna rayi ba amince masa fitna ya iya zama shirye da safe kafin yamma ya bata ya iya zama da yamma kafin safiya ya bata yace duk wanda zai koyi duk wanda zai riko ya yi riko da wanda ya riga ya mutu ana nufin ya bi ta farkin wanda ya riga ya mutu kan shirya fa innal hayya la tu'minu alaihi fitna to yana son ya nuna mana wane ne wanda ya riga ya mutu da muke so a yake so a yi koyi da shiryarsa yake ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah kanu afdal hadhihi ummati sun kasance su ne mafi fitan wannan al'umma a barraha quluban sun fi kowa zuciya mai biyayya wa a'maqaha ilman sun fi kowa zurfin ilimi wa kallaha takallufan sun fi kowa karancin kakale a cikin addini qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi mutane da Allah ya zabe su dan abokantaka da annabinsa da kuma aiki da addininsa a ban kasa fa'rifu lahum fadlahum kusan falalarsu da fifikonsu wattabi'uhum fi atharihim ku bi su a cikin sawayensu وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم ودينهم ku yi riko da duk abin da kuka sami ikon yin riko da su na ɗabi'unsu da addinin fa yannahum kanu ala al-huda al-mustaqim sun kasance akan shari'a mai kakkiya yasa na ce tafarki madaidaici fa yannahum kanu ala al-huda al-mustaqim to kaga ya kawo ayoyi ya kawo hadisai dan haka ya yan uwa idan an ce jama'a jama'a ana nufin abin da ya dace da koyarwar annabi da sahabbansa ko da mutum ɗaya ne a kai to shi ne jama'a idan an ce bata shine abin da ya saba koyarwar annabi ta sahabbansa ko da dukkan duniya suna kai ba za ana ganin waye fi yawa ba kada in rutu da cewa in nazo nan ga kun cika masallaci har waje wannan ya nuna cewa ina kan daidai kar ka rutu dan ka ga mutane a wurin ka dauka suna kan daidai a'a ka abinda zaka rutu da shi ne kake kafa hujja da shi sannan wane ne magabacin ka sannan menene ne sancin ka ko kusancin ka da yan uwanka musulmi da kake da'awar kana da aqida irin ta wannan shine abin da zai tantance kana kan gaskiya ko kuma baka kan gaskiya to wannan abinda ibn abul iz al-hanafi kenan ya faɗa kaga kenan haduwar al'ummar musulmi ya zama dole shine abin da ake fifitawa sama da kowane irin abu da dan adam zai matsale a kansa ya ja ya saba da yan uwansa musulmi ya zama sanadiyar rabuwar kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da al'umma take da kishirwar ta hadu saboda kalubalen da yake fuskanta ta daga wajen abokan gaba sannan min usuli ahlus sunna wal jamaa asali na tara kenan daga cikin asalai na ahlus sunna wal jamaa annahum la yukaffiruna ahadan bi dhanbin ba sa kafarta wani dan yayi zunubi min ahli qibla cikin mutanen da suke musulmai ma lam yastahillahu matukar mutum bai halatta shi ba yin zunubi baya kafarta mutum sai in mutum ya halatta wannan zunubin ya halatta shi yana mai sanin zunubi ne ya halatta in ya halatta shi bisa ga jahilci bai san cewa ba halal bane ba bai zama kafiri ba kun gane ko wala yaquluna la yadurru ma al-iman dhanbun liman amilahu ahlus sunna ba sa cewa matukar kana da imanin zunubi baya cutar da kai ka je kai ta zunubi ko mun yawan sa sun tabbatar ahlus sunna zunubi na iya kawo maka cikar wurin cikar imani ko ya rage shi bai shiga ba ko ya rushe ci gaba daya ya danganci girman zunubin ko kankantarsa wannan aqida ce ta ahlus sunna ba sa kafarta mutum da yayin zunubi to a nan gurin ma akwai magana wanda ibn al-abin izzi ya kawo a cikin kiran ta tawiya a shafi na ɗari uku da goma sha shida game da tabbatar da wannan asali daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a shi al-imam tahawi abin da yake wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu ba ma kafirta wani daga cikin musulmai da wani zunubi matukar ba halatta shi yayi ba wala naqulu la yadurru ma al-imani dhanbun liman amilahu yace ba mu faɗi haka kiyar al-imamu tahawi kenan sannan su kuma suka bada sharhi akan wannan magana ta shi tare da kawo hadisai da ayoyi da hadisai har wajen shafi biyar shida ko bakwai ko takwas akan wannan mas'ala wanda ba zan yi karanta muku shi gaba ɗaya ba don haka a nan wurin da wanda ya sha giya da wanda ya caca da wanda ya sata duk yana mai kudurwa cewa a cikin zuciyarsa giyan nan haramun shi amma ya sha cacan nan haramun ce amma yayi sata haramun ce amma yayi wannan sunan shi musulmi mai zunubi ba kafirin ba amma daga lokacin da ke giya halalci ta halalci aka ce ga aya ga hadisi da yake ba rana kawai halalci to daga lokacin ya zama kafiri haka idan mutum yi hukunci da dokar da ba ta Allah ba ya san wannan doka ba ta Allah ba ce ba yi aiki da ita kuma yana kudurci a cikin zuciyarsa dokar Allah ta fi wannan abin nan da ya sunan su zunubi ba kafirci ba idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah ya zama kafiri idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ta fi ta Allah ya zama kafiri idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ya halatta yadda kasan shan ruwa halal ne ita ma halal ne to ya zama kafiri kenan wannan ka'ida da malamai suke barwa amma ce bai halatta ba ya aiki da ita amma ya aiki da ita saboda son zuciya daidai yake da mai son yadda ya ce bai halatta a sha ba amma ya sha saboda son zuciya dokar Allah ce bata dokar wannan ba Allah bace bata halatta ba eh, bata halatta ba kai aiki da ita shi to ba ta halatta ba to wannan musulmi ne mai zunubi amma ba kafiri ba to saboda haka wannan usul ne cikin usul ahlus sunna wal jamaa asali na goma daga cikin usul ahlu sunna wal jama'a anna al-ilm muqaddamun ala al-qawl wal amal kafin mutum yi aiki kafin mutum ya fara surutu da magana to ake karatu karatu ya riga magana karatu ya riga aiki daga lokacin da ka saba haka magana ta riga karatu aiki ya riga karatu to ka saba ahlus sunna wal jama'a da haka imamul bukhari ya babu a cikin littafin yake babun al-ilmu wal amal babin yake cewa a ilmantu a karantu kafin a zo a yi maganar baka kafin a zo a yi aikin gabbai kuma ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum waɗannan usuli ya 'ƴan uwa ba su kaɗai bane ba usul ahlus sunna wal jama'a galibin su na ciro su ne a cikin wannan karamin littafi na bayanin usul itiqad ahlus sunna wal jama'a na Imam Ahmad dan Hanbal na zaɓe shi saboda lakabi da duk ahlus sunna suka yi tun daga zamanin su zuwa yau sai Imam Ahlus sunna wal jama'a sannan maganganun nashi gaba ɗaya ɗansa abdullahi ya tattara su waɗansu kuma za su same su a cikin littafin lalata'i. imam al-lalaka'i sharhu i'tiqadi usul ahli sunna wal jama'a waɗansu za ku same su a cikin littafin al-ibana na imam ibn babba waɗansu za ku same su a cikin littafin ash-shari'a na imam al-azuri waɗansu za ku same su a cikin littafin al-iman na Abu Ubaida wadan za ku same su a cikin littafin as-sunna na al-Imam al-Khallal wadan za ku same su a cikin littafin as-sunna niki kansa Abdullahi ibn imam Ahmad ibn Hanbal waɗansu za ku same su a cikin littafin Al-Iman na Al-Imam al'imam albarbahari galibi kuma za ku samu shekul islam ibn taymiya ya yawaita magana akan su a bangarori daban-daban na littafinsa ba su kaɗai bane ba amma na zaɓi wannan goma dan in mayar da su su ne makomar mu mun yi da mu ahlus sunna wal jama'a ne su ne marja'i kotun mu dan ne abinda musulman farko suka rayu a kai ya rage na ayoyin da aka sha mutu a kansu waɗanda aka sha bamban wajen fassara su waɗannan ayoyi guda uku ne da cikin suratul ma'ida da ayata arba'in da hudu karshen ta kenan da ta arba'in da biyar sai ka kefe ta arba'in da shida sai ka je karshen ta arba'in da bakwai wato man lam yahkum bima anzala Allah ulaika humul kafirun da kuma wallahi hakum bima anzala Allah ulaika humuz zalimun da kuma man lam yahkum bima anzala Allah ulaika humul fasiqun bari mu karanta kowace ita kadai a yadda take ta farko ubangiji ta ala ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليهم شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تبيو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون sai ta ukun su wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi wa man lam yahkum bima anzala abubuwan da na taɓa faɗa da zai iya cikin kokari kar mai mai safiyan dan ilimi shi da yake baya mai mai tuwa wannan aya malamai sun yi saɓani mai yawa amma bari mu ɗauki guda ɗaya shine shin alkafiru na alfasikun jinsin mutane ne guda ɗaya da aka siffanta su da haka ko kuma na daban na daban na daban waɗansu malamai suka ce gaba ɗaya gaba ɗayan waɗannan sifatun limautufin wahid siffofi ne na jinsin mutane ɗaya shi ne dukkan wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shi kafiri ne sannan kuma shi azzalimi ne hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba bayanin jinsi kafiri da ya zama kafiri kuma dama kafiri kuma azzalimi ne tunda Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun to nan ya zama azzalimi. sannan kuma shi fasiki ne tunda an ce su kafare mu ko musu wuta to Allah ce wa amman ladina fattaqu fa ma'awahum an to dan haka sifa ce ta jinsin mutane guda ɗaya shine duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shi kadai azzalimi ne shi kafiri ne shi fasiki ne wannan magana ta farko cikin maganganun malamai kenan magana ta biyu waɗanda suka ce a'a muwafaqat ne li mawsufin muta'addid الكافرون daban azzalimuna daban alfasiquna daban akwai halin da zai zama kafiri akwai halin da zai zama azzalimi akwai halin da zai zama fasik aka ce menene hujjar ku suka ce yayin da zai zama kafiri shine a halaye guda uku na faɗi su san cikin a bayan zu saboda isar da sako sai a ware su ba idan mutum ya hukunci da dokar da ba ta Allah ba yana ganin ya halatta ya haka shi a wurin halarci ne kawai ko ka dauki da Allah ko ka zaɓo don jiɗe ya halarta to a lokacin ya zama kafiri idan mutum ya aiki dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah kansu ɗaya ba wanda ta kota ya zama kafiri idan mutum ya aiki da dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba ma ta Allah to waɗannan su ne za ka karanta musu wa mallami hakun da ma'azin Allah wa laifin yatahumul kafirun an gane ku to amma wanda ya aiki da dokar da ba ta Allah ba a zuciya da ta Allah ita ce mafi tuciya amma sai ya aiki da dokar da ba ta Allah ba don ya zalunci wani don yi rajin haushin wani ya ɗaure shi ba da haƙƙinsa ba ya kwace masa dukiya ba da hakkinsa ba amma a zuciya san abin nan da ya sunan shi sako kuma ya san yawa wani adalci wajibi ne kuma yana kudurin haka to wannan shine goda ka mu zalimun wanda kuma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba ya san ta Allah ita take a zuciya yana kudurin haka amma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan son zuciya ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan ya karɓar rashawa da cin hanci to shine ko laika humul fasiquna in ka kalli siyakin ayar haka zaka fita domin a siyakin ayar fadin inna anzalna taurata fiha hudan wa nur ya samo asali ne daga abin da ya wuce a can baya ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhibi سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فهدوا هذا معلوم يهوداني suka ينزل نغني ينزل ya zina cikin sun hukuncin a taura a cikin a taura an ce a jefe amma to kuma ga manya na yanzu na sai aka ce a canja shi da jefewa duk wanda ya yi zina dai a zo a goga masa gawayi ko toka a fuska a ɗora shi a kan jaki a yi yawo da shi a kasuwa a yi masa dariya su za a mai biki gida sai suka zo wajen annabi su yi fatawa suna jiran annabi kuma ya ba su wannan hukuncin da zan zuciyar ya kyale abin da wahayi ya sokar saboda haka suka cewa in ya ba ku abin da shi kuka je nema ku karba in ya ba ku wani abin da ba wannan ba ku kyale masa kayansa a jerin sa ne har aka zo inna anzalnat tawrata fiha hudan wa nur kaga anan gudan suna ganin wannan abin da suka musanya